Thank you. assalamu alaikum wa alaikis salam a'a hajji amini sinariya ke ce a gidan namu da sassafe haka in ce ko wannan na taccen mijin naki bayana a ya fita da baki ci karo da shi a kofa ba ya fita dan ana ce ai da na tabbatar wannan mijin naki na san ko da yaushe yana gida na zo mu yi magana akan ba dai zai dawo ba na kada shi ya fita kullum mutum daga ya ci sai dai ya bugado ya kwanta kullum daga ci sai kwanciya sai ka ce uwarsu ɗaya da baba na zero lalatacce ba abun da ya iya sai bacci ai ni ban taba kallon na caccan mutum irin mijina ba kullum daga ci ya ci abinci sai ya bugado daga ya ci abinci sai kwanciya sai ka ce uwarsu su da baba na zero ina zan iya to ake kika ja kuma ba ku suriya mai doki kullum yana na ce yana ɗan shi ya sa kiga ga ba na son zuwa gidanki saboda wannan na ta mijin naki jarabar na kada ya yayi waje kin mun daidai dama maganar da nazo da shi ba na so ya ji shi ai kuwa in gaya miki ga tsinannan talauci kati ba zai iya siya mun ba sai yawo nake da kudaddiyar a tamfan nan ba sauyi. kullum biki suna har an fara nuna ni da baki ana nuna ni kamar watan ramadan na kiran sauya kaya ke kika ga zaki iya tun yaushe nake nuna miki gabas kin kike bude ido ki kalli karatun da nake miki ki dau darasi ko da a ce kya koyi aya ko guda ce wai da gani kake aure sunnar manzo oh ka dinga yin kana tsoron Allah shi yasa kika ga mu ma dai za mu yi auren nan don haka ki bar aje magana auren ki a gefe in dan fita in je in nemo hanyar arziki in zo gidan nan in gaya miki ban zo ba in kira ki a waya ki same na inda ke ci arziki ki ba arziki a mazauci amma kin zauna kullum jiya iya subhanallahi wannan rayuwar take akwai gyara a ciki ta sai in tumbuke auren mu je a'a ni bacci ki kashe auren ki ba a'a ki zauna da auren ki amma akwai yan dabarun da za a yi ni in je in nemo dan hada miki yan connective hanyoyi na nima da za mu dinga samu Allah kawata shi yasa nake son mu'amala da ke kina bada shawara ta arziki ina samu miki daga waje na haɗa miki connect ke kuma za ki fito in kira ki a waya mu ce can mu haɗu mu abin mu ki dawo shi ke nan kawata ai fa an gama insha Allah ni ko ba zan baki mamaki ba kin toshe kokolwanki kin kasa gane wa tuni da yanzu baki arziki kin wuce wannan wani baki zauna wannan a cikin atamfan nan har an fara nuna ni kaman watan Ramadan to wannan atamfa ma ba wanda na ba gori mana kawata ne haka ya dai wuce yanzu dai abin da na fara ɗan zagaye-zagaye ne idan na fita na lalata mutane masu arziki ki zauna ki rabu da su ki sha arziki ki bar arziki a mazaunin su in na samu in zo in dan kira ki mu haɗu a can mu tafi in kin gama kin dawo ki dawo gidanki ki zo ki zo ba da yasan halin da yake ciki ki samu arziki ki bar arziki a mazaunin sa kya tausaya wani ma na kusa da ki ki ci arziki ki bar arziki a mazaunin sa ni ma in samu abin da na samu ki tattaro ki dawo gidanki wai ci balle ya gani to shikenan kawata amma dan Allah ni sai ke sai Allah wannan magana kar a je wani wuri ana dan zance dadin AC sa a faɗi kin ga baki da matsala in dai dan wannan ne baki da matsala da ni in dai kin yadda da maganar da na kawo miki an riga an zuwar daga yanzu in kin yadda zan je in san me ake ciki a lallalubo mana hanyoyi daga yanzu zan fara aiki kai na gode kawata na ji daɗin zuwanki saboda kina kawo min labari masu daɗi da suke sanya min zuciya ai ni fa ba na jin daɗin ganin ki da nake a talauci don haka da kani in je yanzu na fara abin da ah, daga yau na daina cin wake da shinkafa kaza cinyar kaza kawata kai to Kai! Kai! na ce abin alheri ya samu haba kai sai ta zuwa neman ka ba a samun ka ina ma ka zaman guji daya baka ji zaman in ji kifi ya ce zaman guji daya tsotsayi ba ne ganganci ne <laughs> in ji kifi haba maukaci ne wai wanda yake ruwa kenan eh ce ba da yake ruwa kenan abin da nake so da kai na'am ni fa na yi sauka ne mangoro ka saukar ko kuma lemun zaki ina ai duk ba ɗaya? ai wannan babban sakala ne <laughs> albisharin goro abokina ba kofar na sauka a gidana a wallahi kuma daga ganin bakon eh kai kana ganin bakon ka san bakon arziki ka ce mun bakon alkairi ne wata jaka fa da na gani a hannunsa eh haka kana ganin jakan nan ka san kuɗi ne a ciki kuɗi ka ce mafarkin da na yi ɗazin da na tashi daga bacci sai filaye a nan garin bila adadin ta siya guda goma sha biyar ni ina da guda goma to ai ni na fa karfin sha biyar a manyan fa filaye a harshashen da ne a harshashen da ne eh. zan iya siyan kano a harshashen da ne zan iya siyan dawanau saboda ni dama abinci ne yake damu na a gida da yunwa nake kwana da yunwa nake shi kake tashi kai dai da kai da yunwa kun yi bakwanta amma wannan karan sai na abu da kuma ya

idan dai har da kuɗinka ba shi da wahalar ta Allah sosai ma amma na ji daɗi har dai a ce har na samu shiga da wurwuri haka a'a ka ne in dai da kuɗinsa ba shi da matsala da ni wow ta baturi if you scratch my back i will scratch your own idan kika so san bayana sai in so kina yi noma ki ce faduwa ta zo daidai da zama to sai na to yanzu dai ni dai akan hanya nake don haka in ji irin naka karatu to wanda abinki duk gaggawa ungozin ma dai ai bari take a haihu ko komai ah. gaggawa a zahara za ta jira yi samu to ina sauraron ka to a ni nawa karatun na ga alama ke yar gari ce ba sai na tsaya na miki doguwar hira ba to ni dai kaga akan hanya nake don haka in ji irin naka karatu to a duk gaggawa in guzun wata bari a haihu ko sosai ma eh, ya kamata in san sunan a suna abu mai sauki gili zinariya wow kai daga ji na san yar gari a suna na alhaji sha'ibu kuma duk da karancin shekaru na zaki ji an saka alhaji a me akwai wasu suke ce mu to kuma daga jin sunan kikin san ba zan miki rowa ba in dai baki mun ba ba ƙarya ni fa kaya ko ba irin na jikina kake so ba kowanne a kalar amma na ji daɗin wani kin ga sabga za a yi ta abu da ba wani rufarfi ba wani duk irin kayan da nake so ki za ki sama ni in dai baka min mugunta ba ina wani wai shin baki ji sunan ba ne farauta duk a inda take hmm. ko da ramin bera ne zan shiga in nemi ya daidai na ji daɗin wannan ni ba ni da damuwa fa in dai abu irin wannan rigar kake da muradi ko ta ƙasa da ita na ji daɗin wannan kalma a kin san ni a gora ina son daushi Allah ka abu <laughs> muna kan hanya ta gani fa bari ni dai ne sauri na wuce baki da damuwa yanzu Daga fa za ki sa yi wani abu kan hanya ni ga? <laughs> na sa ka. to sai mun haɗu za mu yi waya ko in ji ka a sha ɗaya to shikenan wow